وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني harkoki da ta sa ake yin tafsirin alƙur'ani harkoki ne da yawa a daga ciki muka ce ayatun nan da rago da lura da mazaɓin ayoyin sosai sa malamai ke ganin wadattu a yi tafsiri da kuma yau akwai yana manufar Allah kuma wajibi ne mutane su saurara ko cikin hadisin annabi ya ce na ayyara manatuhun nama azumi zai ce ni na hana cikin abinci da ranar da sha'awarsa ƙwararri kuma ya ce ana ni na hana shi barci da daddare ba a yi saboda ya kawo na sani Allah ya kawo ƙarami ya zanto nan gaba shi ne mai sarrafa mu mai juya mu a rayuwa ya yi kuma hakika wata shekara cikin yi kwan Allah ba da ta yi kai a تتحرك عقلها مجلسة إسآل يرسل إرسال أخرج يخرج إخراج هنا مدرسه وأنا مع أسرى يا تفير باشي تفير وأنا لي تفير شيني يا تفير شيني معنى أسرى لا بد من ذلك

akan ce kirani da miraji ko biyar da dare miraji hawa sama da annabi ya yi da shi da zuri da suka je wurin allah shi ne miraji an yi tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka ba wannan aikin ne ba ba za ba ciwo wa ba الذي أسرى وانت يليك في الشيء بقصده لبرم يليك في الشيء لبرم wanda ya gara da zani zani ya milani ya san yadda ake tafiya da yadda aka zo da annabi abun hawa buraka ya hau da jibril ne aka tafiya da shi to dan an yi jama'a ta kama ne abun mamaki ba abun mamaki idan an amuru ila ala da shaytan an ya kula lahu kullum da ba ne gada ma kun da yau yanzu wani gada ma zai mai yanzu sarkin gano gobe gobe ana shakka wallahu ala kulli shay'in da zai ba mai wata ba kun ciwo ba da wata kuke ba hakan ko da haka kullum ka dauka ba wanda ya fi wallahu ala iya ya tafiya da bawan lailan da daddare ya yi tafiya ba da rana min al-masjid al-haram daga masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa daga masjid al-haram masjid al-haram ma'ruf kowa ya san shi an san dakin Allah na kawo da ke masallacin da aka kawo amma a nan sai ila al-masjid al-aqsa zuwa ga masallaci mafi nisa isharar ce da cewa ba masallacin da na ƙarfi ne malamai suka ce ba masallacin da na ƙarfi ne to da ya ce ila masjidin aqsa zuwa ga masallaci mafi nisa shine masallacin baitul maqdis alladhi ba ina hawla wanda wannan masallaci min ya albarka mun tsara albarkoci mun yi abubuwa masu daraja a gefen zaɓar abubuwa masu daraja allazi ba ka tuna haza wanda gefen gudun mun yi masa albarka linuri ya komin ayatina don mu nuna masa kaɗan min ayatina daga ayoyi inna huwa sami'u lalle Allah shine mai jin komai al-basiru mai ganin komai da wa ta'ala ba su ke wannan aya malamai suka ce za mu fahimci abubuwa da yawa abu na farko girman ikon Allah abu na biyu girman matsayin manzan Allah a kuma da aka zai ne tafiya da shi ba a yi tafiya da shi irin ta sauran tafiya ta magariba za ka tafiya da shi da daddare hidima bawansa ya taimaka bawansa ya danganta gare shi wannan matsala iman na fata mu yana da wani ne kira masu sako ya ce kuni ya ibadi ya zari na sarrafa ala hankali wallahi da rasa tafi bisa wani ne waka ya ce wani masajin sharafan wa tinhan wa kittin da akamata ya kafa usturayya تقولني تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا ينا لقبول الاستاذ من لو بكى بجن كي بكى حتى بجن نادسه مما زال من شرفا وسيها يقول انسان تقول قولك يا عبادي بلد من كينا ناشي كتجن فتنك na shiga cikin gungun fadin garke da cewa ya ibadi ni ma na shiga ciki wannan abin girman kai wannan abin daraja wannan abin martaba ka ce ni ma na shiga to da Allah ya ce ma ba na wallahi ba ta madalla da in ba ya san ka sai dai ce kawai halitta ka kai halitta Allah amma ba ban Allah ne shi sa karna ba bayan Allah ne halitta Allah ba ya san musu bayan Allah zai da fada ko yin babin su ma dai bayan Allah ne amma ba masu bauta ba musulmi shi ne bawan Allah da aka fi annabawa bayan sai kuma shi sa ba wata kalma ne za a shiga musulunci da za a fada sama da wannan ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu لن يستنكف المسلوب ان يكون عبدا لله ولا الملائكه وكذبوه تبعت كما تبعت يوم بايو الله أنا بلو ما لا إنه كان عبدا شكورا إنه ذي إبانيا فتجي أنا سوى لنا يسكن بايو وعلى سينا يسكن بايو ينا نقول نفسهم تاتتوك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له تبارك الذي نزل وكان على عبده ليكون للعالمين نذيرا درجة لك مقام سيأتي سبحان الذي كان يا توبة زنزنا ta tabbata daraja ta tabbata ga wanda ya yi tafiya dare ne aski ne da bawansa shi ne mu ga Allah ko da Lidan masjidin haram ne tsanan malamai suka ce dama akwai min ilimin akwai min wato istinariya wanda take nuna daga wani wuri zuwa wani wuri in ka ce farasu min almanki ila almanki da take nuna an yi tafiya ne daga wani wuri zuwa wani wuri na fito daga gida zuwa masallaci ila almanki min kenan akwai kuma min muka ce sababiyya wadda ma'anarta saboda kaza ka ga nan ba za ka fassara ta sarki ya tabbata ga wanda ya tafiya da bawansa minan masjidil haram saboda dakin Allah a sai dai daga akwai ne ɗin ya zo ba za ka fassara ta da daga ba sai ka fassara ta da saboda shi ne sababiyya na ba za mu gani وإذا وإذا كذبوا ما أنزل إلى رسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الفتح مما عرفوا من الفتح إذا ما أتى الله القرآن ذاك يجعل المسلمين أثبات هوى تفيض أعينهم إلى المسلمين فرد هوى لأن مما عرفوا صبوا لهم السلام من الاختيار فذاك من ذنب سيما لهم تسليم في السماء da waliya dan da kai za ta na fata mu gani akwai kuma min badaniya wadda ma'anarta amalatin kamar arabiyyatun bil hayatid dunya min al-akhirah arabiyyatun bil hayatid dunya yanzu kun yarda da rayuwar duniya min al-akhirah daga ce lahira ko saboda lahira ka ba ta duniya ba sai fadar al'afira ai a madadin lafiya na fadar gari ta zama fadadinta da ke nuna madadi ma'anar da madadi akwai kuma ne da bakiliya da ke nuna wani bangare yanzu na ɗaya da nuna madadin har ila madadin asa allazi barakna mawla wanda muke wasa gefen wurin albata lenoriya ko da ku nuna mishi min ayatina ai wani bangare ai min ba'd ayatina rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min tawil al-ahadith wani bangare kaga da zama tabaidiyya wani kasan wani bangare na fata mun gani akwai kuma min. da ɗaukar ma'anar bayaniya wato bayani take yi hakan fasara ta da wato ismul maqsul to idan mutum bai gane irin wani nan ba sai ya tafa ba kenan ya rika fasara ta da kamar ibiya da ibiya ko ya gaba ka ce ana magana kan sahabban nan wai wani yana magana cewa wai ba duka ne mutane ne to tunda Allah ya ce தேவையான மனிதன் ولكن والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين يتبعون ذلك بيانيه وانا فتحت هم الذين سوري ولد والسابقون الاولون هكذا فرق فرقا لتلك الرجال الكافرين كمثل min al-muhajirin wal ansar ba ana nufin wasu da ba ai su ne muhajirin da ansar ma'anarsa hum al-muhajirin wal ansar ana nufin su ne muhajirin da ansar ba wai daga muhajirin wasu bangare da suke wanda ce daga wani kuskure sai ka zo ba ta tafiya ba ce bayaniya ce jinsin waɗanda ake magana na ba ta mutane kamar yanzu ka ce لقد نشأ السلف magabata sun taso sai ka ce minan sahabati wa tabi'in wani ba ta bai biya ba kana nufin ai kuma sahabati wa tabi'in su ne sahabai da tabi'ai ba wai ne da sahabai da tabi'ai ba sai yi zo da na daga ka ce ba ni ka bai ba ta bai biya ba wani ka ce jirgin dimbin ka bai biya to Allah ya ce ba ta zai ba bai biya minan ausan wani santa abin bisa minal ausani abin bisa minal ne daga gumaka ai falisani ko rijita allati hiya al-awsan ana nufin hiya al-awsan ita ce gumaka me yake ce a bisa hiya al-awsan haka za ka fasa ba Ba wai daga gumaka ba sun ce na akwai gumakan da ba ba ba na dasa ba in ka tafi ne za ka rika fasa daga daga daga فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور وليسالتوا wasu daga cikin goma ya ce a haifar da ne ba da bayyana wata bayaniya ce da haka min min al daga masjid haram ana nufin daga garin maka daga kasar maka daga cikin garin maka ila masjid al sannan da wannan aya za ka fahimta malamin da ta matsayin mutum da kasa a ji a zuwan mu musulmi masallatai masu daraja guda uku masu daraja masallacin harami masallacin annabi masallacin mai tsoro da aka namu ne ba ne hudawa ba ne amma yau ga halin da ya shiga tun daga ran da sai da na umar ya kwato shi bayan rasuwar umar da shekaru masu yawa suka sashe kasar salahu dinin ayyubi sarki ne albarka ya sake kwato shi har yau har rasa wani salahu din fala salahu din wala umar ba salahu din ba umar da zai sake ga wannan ɗan zai sake wannan nan sun zama ɗan bara ne sun zama masu goyon bayan kullum sai an kashe falastinawa kullum sai an hana su sallah su kullum suka yi sallah sai an kashe mutum ana kuma babu abin da ba a yi a cikin masallaci wanda za ka ji idan yana ta kuka yana Allahumma rzuqna sunni salata qabla al-mamat Allahumma tahjir al-masjid al-aqsa min al-yahud al-ghasirin min barakat al-mu'tadin warzuqna fihi salatan qabla al-mamat fi shiga a wajen alƙunuci yana nuna jawo yana ta tafiye da masallacin na ramuwa a hannun arna shekara da shekaru yahudawa suna shiga ba abin da ba ka kuma annabi ya ce sallah a cikin masallacin ɗakin Allah ya fi kai sallah a masallacin da rufu da sallah dubu ɗari ni a ba na sai ka yi azahar su dubu ɗari za ka kawai da azahar shi kuma masallacin annabi sai ka yi sai ka yi sau nawa ya ce wata ratin sai masjidi hada kai da min alfi salat ya fi sallah dubu shi kuma wancan sallah ɗari biyar a matar baya ɗari uku sallar azahar sai ka yi ɗari biyar za ka kamo na wanda ya bai da makarci ganin falastina amma yahudawa sun hana armeniya kuma sun kawai musulmi kuma musulmi sai yi shiru suna ganin abin ba wani abin su noma ba wata magana to Allah na nuna mana tun kila fiye. matsayin matsalacin ne a cikin zuciyar cewa na ne da ya ishara zuwa ga a nan ba da ya ishara zuwa ga rashin ba sai annabawan Allah sai yi sallah a gurin annabi ya yi sallah a gurin ya limanci annabawa dan ya yi isra'ila Allah ya yi wa gurin albarka akwai abubuwa masu albarka da Allah ya yi wa gurin da shukoki da ainihin wato lambuna da ainihin itace tsirin a gefen masallaci shi ne an ke cewa mun yi albarka sosai da sosai a wannan gefen masallaci kallabi ba suna hawa da shi ne baitul maqdis Allah ya yi wurin albarka akwai shuka daga makamantan su ya zai na su wuri ne mahallin anbiya wanda annabawa suka rika halartar wurin to annabi zai ce da ikon Allah mun kai shi wurin ne ba wai kawai don shakatawa da mun ba, akwai abin da Allah ke lenore ya kuma ayati akwai abin da zai ji da ganin ido da wanne ya fi a ba shi labari kuma ya ji ya ga ayoyin Allah ya ga annabawan Allah duk da Allah ya kawo masa su ya neman sai su sallah sannan Allah dan a tabbatar shi ne shugaban annabawa ya ga ikon Allah ya ga dalilan ta ya Allah ya ga wahalaniyar Allah a لنريه من آياتنا إنه هو السميع lallai Allah shi ne mai ji na gaba ɗaya mai gani na duka yana tsare yana yana gani babu abin da ya fi su sa da wa na ayar da Allah ya mun daraja da manzan Allah mun karrama manzan Allah mun yi wa manzan Allah baiwa irin irin khairu maktum wanda aka ambata mafi kusa an bari mu ba baya an bari littafi a gaba yanzu da dole zama ne na littafi wa adina musa littafi mun bai wa musa littafi shine a taura wadda alimna abu muka sanya shi shi littafin hudan libanin isra'ila ya zama shirya ga bani idan sun bi idan sun gudu wajen zai na musu bayani ga gaskiya da shiryarwa gare su ya kunshi umarni da hannu yana hana su rashin kasu bauta wa kowa ta Allah shi ne na daga cikin abin da yake kasu har lana ta tafi duni wakila har kunshi wanda ba ne ba su wani har kunshi kowa wakilan wanda zai zane muku wakilin cikin al'amuran abin bauta mai kula waɗanda ana yi musu baiwa muka ɗauke su a cikin jirgin ruwa lokacin da aka yi duba na tare da annabi ne ya Allah ya halakar da duniya da yan tsararru da suka shiga cikin jirgi wa abaraka nan lalina kazzabu bi ayatina da Allah ya ce da annabi ko an bi namu والذين آمنوا معه وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين sai zan ko an jirgin da sauran mutane to sauran mutane da suka kwanci suka zauna a duniya suka ci gaba da haihuwa ta tsakansu ta su ne aka samu da bani isra'ila allah na tuna baiwa da yin, da martaba da yin, da kima da yanzu da bai kamata su manta da wannan baiwa ta kan yanzu da ya kira su da wannan zurriyata ma yasa ya samu shi fatana kamar yana su ne ai ya kamar ne ya dige ya surarata ya ya ya dangin ya jikokin man hamna ma su na fatan amfanin fasara ana kira kamar kace abdalla ai ya abdalla kana nufin ne ka sa Ba ba ne ba abdalla ya abdalla ya zurriyata mana mana ma'anahu ya wanda muka samar tare da annabi ruwa cikin jirgin kada ku shirka da Allah mu da innahu kun ga annabi kana abdan shakura bawa ne shi ne yawan gudiya da Allah ya fito ne shi daga cikin jirgin nan to ba zuwa ya kwanta ba zuwa ya ta godiya me ya godiya bauta da dukkanin ni'ima da Allah ya wasu cewa ashe ba dan ba dan ba da da lamu da lamu ba a duniya laula an manna lawa alaina kenan la kusiba bina abin da ya kamata mutum ya ta tunani da duk wani mutum ya ce in aka masa baiwa ya ga Allah ya wasu mutane halakarwa ko wani irin illa

da aka ba za ka zo mai godiya ba sai ka amfani da kafanka wajen bauta wa Allah idan ido ne kar ka kalla haramun da shi kunne kar ka ji haramun da shi baki ya amfani da nan bautar Allah shi ne godiya Allah ka samu godiya za mu tsaya ne insha Allah bangin da ba ko ta'ala ya alfani da mu da dan abin da muka ji insha Allah ta'ala gobe za mu ci gaba